shugaban kungiyar hukumomin kwastan ta duniya wato wco mr kunyo nukuriya ya jinjinawa irin nasarorin da kungiyar tasa ta samu karkashin jagorancin shugaban hukumar kwastan ta najeriya dr abdullahi diko inde wurin tabbatar da cewa an haɗa kan ƙasashen afirka ta yamma da ƙasashen afirka ta tsakiya domin hukumomin kwastan su yi aiki bai ɗaya domin ci gaban wannan yanki irin wannan haɗin kai kamar da shugaban ƙungiyar ya bayyana shina da muhimmancin gaske a duk wani fafutuka na kasuwanci ko yaƙi da matsalolin tsaro da ƙasashen afirka na yamma da na tsakiya ke yi domin tabbatar da arziki ya bunƙasa a cikin yankunan baki ɗaya shugaban wannan kungiyar yana wannan jawabin ne a lokacin da shugaban hukumar kwastan ta najeriya dr abdullahi inde yake mika ragamar shugabancin kungiyar na bangaren afirka ta yamma da afirka ta tsakiya ga ƙasar kamaru wadda ta gaje shi a yanzu inda yake cewa tuni sun yi dukkan kokarin da ya kamata a yi domin tabbatar da najeriya ta ci gaba da baiwa sauran ƙasashen afirka ta yamma da afirka ta tsakiya irin goyon ba da gudunmuwar na kayan aiki da motoci da kudade da suke bukata domin ayyukansu ya inganta kuma ya zamo kafada ta kafada da Najeriya. Dr. Abdullahi Dukko Inde ya yi wa manema labaru ƙarin bayani akan irin nasarorin da ƙungiyar tasa ta samu a daidai lokacin da ake fafutukar yaƙi da ta'addanci da matsalolin tsaro a cikin Najeriya bisa ga irin goyon bayan da makwabtan ƙasashe suke badawa. To eh, gaskiya ne yawanci su abin da suke kwatanta mani ba a tuntuɓa su to da ubangiji allah ya sa muka yi wannan taro na kamaru na gayyato su a nigeria march wanda yake shugaban hukumar kula da duka harkokin tsaro na nigeria shi alhaji samba da suki ya, shugabance ni maka haɗu da su waɗannan uh, amina abun abokanin aiki na na chad da niger da cameroon da benin duka muka zanna muka tsaranta kuma takikanin gaskiya na yaba su a daidai gwalgwado suna yin kowace ƙasa tun da muka wannan muka sa hannu ga ga abin na taimako kowace ƙasa sun mana magana suna ga mana iyaka abin da suke yi da kuma ƙoƙarin da suke da kuma abubuwan da suka suka hana na ta'addanci wajen su da abin da zai shigo mu kasan shi sha'ani na tun da yanzu hankalin kowa tashe ke kuma kowa a tsorace ke yawanci abubuwan da aka aka aiwatar shi aka fi ji amma waɗanda aka hana yawanci ba za a ji su ba za a gan su ba amma daidai gwalgwado insha Allah ana kokari da Nijar da Benin da Cameroon da Chad duka kowa yana kokarin cewar ah, abin da ke faruwa a Najeriya yana iya faruwa a kowace ƙasa saboda haka wani abu ne wanda ya kamata mu makan mutane ah, mu haɗa kai ah, mu tsaida shi to shine cikin wannan abin ne kaga na kira taron su suka zo duka a march anan nan kuma muka fitar da sanarwa kowa zai kokari Ah, kuma na ji daɗi wannan abin da muka yi shi ne shugaban ƙasa suka je faransa suka yi da shugabannin ƙasashen waɗannan ƙasashe da muka yi so saboda kaga mu da muka gama da mun ga ma shugabannin mu to kaga in suka je can sa a ce to ai daga custom ma an yi ga kuma irin abubuwan da aka yi so saboda haka insha Allah muna fata Allah ubangiji ya takaita mana wannan fitina da ake ciki idan aka yi la'akari da irin kayayyakin aikin da kuka baiwa makwabtan ƙasashe kamar su na'urori mai kwakwalwa da motoci da sauran kayan aiki dai shi za a iya cewa aikin hukumar katanan najeriya ya zama daidai da abun da makwabtan kasashe ke samun yi su ma domin aikin ya je kafaɗa da kafaɗa ko kuwa ko su matsaloli da watakila har yanzu ke bukata a ƙara gyara. i kwarai kau abin da muke so dama ya tabbatar da cewa sun kai ainihin kusa da mu ko matsayin mu yanda in muka yi haka nan kaga Ah, tafiyar da aikin zai zama daidai gulgudu. Dr. Abdullahi Diko inda kenan shugaban kungiyar hukumomin kwastan na Afirka ta yamma da Afirka ta tsakiya a lokacin da yake mika ragomar jagorancin wannan kungiya ga ƙasar Kamaru. a halin da ake ciki dai shugaban na hukumar kwastan ta najeriya ya ce zai ci gaba da baiwa gwamnatin najeriya shawarar da ya kamata a bata domin a tabbatar da cewa an ci gaba da mu'amala ta kudda da makwabtan kasashe domin tabbatar da an jawo su a jiki domin samun nasarorin dukkan ayyukan da najeriya ke yi musamman bangaren tsaro da bangaren cinikayya umar faruk musa amurka a abuja najeriya